بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إن روحهم الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya mu yau laraba farkon rana da muke karanta wannan littafin a mako حقبة من التاريخ نا muhammad ibn ابن uh, bin muhammad al الخميس yau muna ashirin daidai ga watan sha'abana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da sha bakwai ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a karatunmu da ya wuce makon da ya wuce in ba a manta ba mun karanta inda sahabai daban-daban daban suka yi wa sayyidina Hussein alaihi salam radiyallahu anhu nasiha ya koma kada ya isa Karbala din nan kada ya ce zai isa Kufa inda zai je al'amura fa sun baci yace sam sai ya je kun tuna ko to yau za mu yi almafasu Sani bincike na biyu a ƙarƙashin shi Hussein maktalul Hussein wato kisan Hussein kisan Hussein shafi na 143 ne 143 a mana yake wusulul Husaini ila Karbala wato isan Husaini zuwa ga Karbala ya kama tafiya ciryan ciryan ciryan in ba ku manta ba daga Makka kuma ranar takwas ga watan Zulhijja ran da aka fita mina shi ya taho makka a ya taho ya kamo hanya zai zo a kufa a matsayin cewa komai kawai a ya daidaita zai zo ya karbi mulki kawai a takaice yana ka ya kama hanya wannan sahabi ya tsaye da shi ya ce a'a ya ce samu wannan ya tsaye da shi ya ce a'a da cikin tafiyan nan nasa sai ya zo wani waje da ake kiran shi karbala waqafa al-husayn fi makanin husayn a cikin tafiyansa sai ya zango a wani waje yuqalu lahu wanda ake kiran shi karbala'u fasa'ala ma hazihi da ya zango a wajen sai shi husainin da kansa ya tambaye tawagarsa ina ne nan kalu suka ce masa karbala'u nan ne ake kira karbala fasa'ala shi a'a kalmomi biyu ne fa aka yi majin kenan akwai karbu da bala'u karbun bakin ciki wa bala'un da bala'i shi ne aka yi majin shi ya ce kar bala'u kenan walamma daga nan jikin shi ya fara mutuwa kar bala'u walamma wasala yayin da shi kusaini ya isa wasala jaishu umara ibn sa'adin yayin da rundunan umaru dan sa'adu suka iso kun san sun fita su kare shi wannan su mai nasiha kada ya ji wa adaduhu yawan sojojin da suka fita tare da umar bin sa'adin arba'atu alafin sojoji dubu hudu ne shi Umar bin Sa'ad komandan sojojin nan da ya iso ya riski Husaini kallaman Husaina ya same shi yayi magana da shi wa amarahu an yadhhaba ma'ahu ce wani e. Eh, ina umurtan ka shawaran da zan baka ka biyo ni mu tafi Iraki haifu Ubaidillahi bin Ziyad inda Ubaidullahi dan Ziyadu yake fa aba yaki walamma ra'a annal amra jiddun yayin da ya ga lallai shi Umar bin Sa'adin ya matsa masa ya ga al'amarin da gaske ne shi Husaini kenan kala li Umar ibn Sa'adin sai yace wa Umar dan Sa'adu komandan wannan sojojin inni ukhayyiruka baina thalathatin ni na baka zabi tsakanin abubuwa uku faktar minha ma shi ita ka zaɓi da ka ga dama ka gaya maka sai umar ɗan sa'adu ya ce masa wa ma hiya menene waɗannan options naka ɗayan uku kace so kala sai husaini ya ce an ta da'a ne arji ka taimaka ka bar ni in koma kawai inda ya fito ka duba yadda aka yi ta tsaye da shi da ya ga abun da ya ce ka bar ni ka taimaka kawai ni in koma inda na fito option number one aw adhaba ila sagharin min sughuril muslimin ko a tura ni kawai can inda musulmai suka yi kamara suke yaƙi kawai suna tsaye cikin mujahidu fi sabilillah ka bar ni in zabi can in tafi kawai yaƙi jihadi In zauna cikin sojoji da suke kan boda in zamanto cikin mujahidi na fi sabilillahi kawai Au azhaba ila yazid ko kuma in tafi gun yazidu dan muawiya kenan hatta aba yadahu yadayya fi yadihi bisham in je in masa mubaya'a a Syria dama bai mai mubaya'a ba فقال عمر بن سعد sai Umar ɗan Sa'adu ya ce masa to ga abin da na'am naji arsil anta ila yazid kai kai ka aika zuwa ga yazidu din ka aika kai zuwa ga yazidu din a wato shine shugaba kenan Amir gaba daya ka ce masa kana neman izinin sa zaka zo ka masa mubaya wa ursilu ana ila Ubaidillah bin Ziyad ni kuma zan aika ga ubaidullahi dan ziyadu can a kuka kenan a iraki wannan wanda shine gwamnan wajen kenan wanda ya sa aka kashe wancan muslim ibnu adi da da yake ma shi wannan din yake tara masa jama'a wa nanzuru ma za kunu fil amr mu ga kowannen su da wace amsa zai zo mana to shi Umar dan Sa'id sai ya aika takarda zuwa ga gwamnan iraq falam yursilil husaini ila yazid shi kuma husaini din he bai aika ma yazid ba bai aika ba wa arsala umar ibn sa'd ila ubaydillah ibn ziyad falamma jaa ar-rasul ila ubaydillah ibn ziyad yayin da dan sako ya riski ubaydullah dan ziyad wa akhbarahu ya labarta masa annal husaina yaqul cewa ga saƙon Husaini da ya turo ni in faɗa maka, ukhayyirukum baina hadhihi al-umuri salata ina son ina ba zaɓi ɗayan waɗannan abubuwa wanda ya lissafa a can ko a bashi ya je can eh, sham ya yi ma yazidu mubaya'a ko kuma ya tafi yaƙi a tura cikin bataliyon mayaka kawai da suke jihadi can ko kuma a bar ya koma inda ya fito rabi'a ibn ziyadin ko ayya wahidin ko lam yarda ne rabi'a ibn ziyadin ayya wahidin ibn ziyad sai ya yadda da kowane ɗaya yastaru hal husaini shi husaini yace ya yadda shi husaini ya zabi duk wanda ya mai in kawai shi ya yadda masa wa kana inda ubaidillah ibn ziyad a yayin da wannan maganan ta zo a cikin fadar shi ubaidillah ibn ziyad din akwai rajulun wani mutum ya yuqalu lahu ana kiran shi shamiru ibn ziljawshan shamiru ɗan zuljaushad wa kana min al-muqarrabina min ibn ziyad yana daga cikin yan hannun daman wato governor ibn ziyad din nan fa lahu sai ya rub ya faɗawa shi ubaidullah dan ziyad ya la wallahi wallahi bai kamata ka yadda da duk zabin da zai yi ba kuma shi gwamna ya ce kai je ya zaɓi cikin uku duk wanda shi Husaini ya bar masa zaɓi duk wanda ya zaɓa shi ya masa wanda ya rubu ya yi tsalle ce na wallahi dan ka dade ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba hatta yanzila ala hukmika sai hukunci ya hau kanka kanki ai da shi ne ake tara wa jama'an nan ina da su suke communicating da muslim Ibnu akilin kun tuna lokacin da ya zauna a gidan wani ne ibn hane din nan yana tara masa kun san shi an kashe shi an kashe sannan aka zo aka kashe aka eh, eh, suka yi umurni aka zo aka zagaye abin nan fada ya fita ya kashe da yace wannan ya kamata sai ya sauka a hukuncinka sai kai kayi hukunci فاغتر عبيد الله بقوله sai kawai sai maganan wannan ɗin sai ta ruɗe shi kawai sai ta ruɗi gwamna sai ta ruɗe shi fakal na'am hatta yanzu na ala hukmi eh tabbas sai hukunci na ya hau kan fakama ubaidullahi ibn ziyadin sai ubaidullahi shi gwamna sai ya aika bi irsali shamir ibn zuljautan sai ya aika wannan mutumin da ya ka wannan shawara sai ya tura shi da waɗansu sojoji shi ya zama to jagoransu wa qala idhhab hatta yanzila ala hukmi kaje sai ya bi hukunci na fa in rabiya umaru ibnu sa'd yace idan umar dan sa'adu da na tura can da wadancan rundunan ko ba haka ba dubu hudu din nan da za aka tura shine yaje wajen sai Husaini yace mata karya to yace ka je ka tarar da shi sa'adu dan umar dan sa'adu komandan waɗancan sojojin da suke tare da hussein na tura sojin hussein idan ya yarda da wannan shawaran a maka hukunci to idan bai yarda ba wa illa fa anta alqa'idu makanahu shi na cire shi a kwamandan sojojin jagoran sojojin kai na naɗa ka wa kana ibnu Umar قد جهز عمر بن سعد بأربعة آلاف يذهب به إلى الري dama ya tura ku su je rai wani kauye can a jihadi ya tura sojoji dubu hudu ya sanya shi kuma kan sa'adu din sannan ne ya gamu da husaini yake ba shi shawara فقال له اقضي امر الحسين yace idan ka je ka zartar da al'amarin Hussein summa idza ila rayyi ta ni na tube shi da takarda idan ka zaman to jagoran sojojin ka cire wancan din idan bai yarda da ra'ayin mu ba ka gama da al'amarin Hussein he ka tafi inda na tura wancan din da ga sojojin wa kana qaru adahu bi wilayati rai dama ya masa alkawari shine shugaban rayu din shi sa'adu din فخرج شمر Ibn زلجوشن wannan mutumin shamir dan ziljaushan ya fita bisa umarnin ubaidillah bin ziyad wa wasala al-khabaru lil Hussein sai labari ya zo wa sayyidina Hussein wa annahu la budda an yanzila ala hukmi Ubaydillah ibn Ziyad cewa dole kawai bai da option sai abinda shi gwamnan ya faɗa dole ya bi ra'ayin shi hukunci. shi wa qala shi Hussein ce la wallahi yace wallahi ba zai taba yiwa ba la anzilu ala hukmi Ubaydillah ibn Ziyad abada atafau har abada ba zan bi hukuncinka da zaɓinka ba al-husaini yusaffiru jaishal kufati billah husaini ya tsaya dai yana haɗa mutanen nan wannan rundunan da Allah rundunan da suka fito daga kufa wa kana adadul ladina ma'al husaini yawan tawagan da suka mara wa husaini baya fa isnaini wa sab'ina farisan ne kawai mutum saba'in da biyu ne suka mara mai baya lokacin da ya fito din wa jeshul kufati khamsatu ala rundunar kufa kuma dubu biyar ne kaga ina mutum saba'in da biyu za su iya fuskantar wannan rundunan dubu biyar walamma tawafaqa al-fariqani qala al-husayn li jaysh ibn ziyad yayin da suka hadu sai husayn ya faɗawa wa wannan rundunan na ziyadu ubaidullah bin ziyad yace raji'u anfusakum wani ku je ku yi tunani ku binciki kanku wa hafibuha ku je ku yi tunani sosai hal yasluhu lakum kitabu misli shin iri na ne ya dace ku yaɗa ku je fa ku zauna ku yi tunani ku kalli wannan al'amarin da kuka yi kuka kuka niyyata da idon basira da hankali iri na ne ya dace ku yaƙa ku ce za ku zo ku kashe ni wa ana ibnu binti nabiyikum ina matsayin ɗan ƴar annabinku Muhammad yar na na Fatima yar annabi Muhammad jikan annabi ni ne ya dace ku yaɗa wa laysa ala wajhi al-ard kutuna fa babu wani a doron ƙasa a yau ibnu binti nabiyin ghairi babu wani jikan manzon Allah a duniya yau dan yar manzon Allah Fatima babu wani a duniya yau fa sai ni gaba daya wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li wa li akhi kutuna fa manzon Allah abin da ya sha mai mai ta faɗa game da ni da kanina Husayn hadha sayyida tababi ahli aljanna azani waɗannan guda biyu Hassan da Husaini din nan su ne shugaban matasan aljanna su ne shugabannin matasan aljanna kun san manzo Allah ya sha maimaita wannan amma duk da haka za ku kalle ni ku ce za ku yaƙe ni ku kashe ni ku je fa ku yi tunani ku je fa ku yi tunani wa sara yahuttuhum ala tarki amri ubaidillah bin ziyad yana ta da su yana nuna musu kada su biye ma amru bin wancan ubaidullahi bin ziyad din nan kada su biye mai wal indimamu ilaihi su zo su mara mai baya su goyi bayan shi su fita harkan wancan gwamna fandamma lil husaini minhum talatuna kawai sai aka samu mutum talatin cikin wannan sojoji dubu biyar din suka mara wa Husaini baya suka balle ma wancan wancan rundunar suka mara ma Husaini baya dubu talatin sun samu mutum sittin da saba'in da biyu mutum ɗari da biyu daga cikin waɗanda suka balle ma wancan rundunar suka mara mai baya akwai al-hurru binu yazid as-saymi hurru binu yazid as saymi hurru binu yazid a saymi shi sub commander ne a cikin wannan babbar runduna ta dubu biyar din chief of commander ne alladhi kana qa'idata qa'ida muqaddimati jayshi ubayla shine sub commander wato runduna na farko cikin wannan runduna din na'am ina fata an gane ko faqila lil hurr bin yazid da ya balle sai aka faɗa ma shi hurru ɗan yazidu inna aka faɗa masa an taji ita ma'ana amiran muqaddima kai ne komanda na gabarru head na gabar runduna domin runduna idan za a je yaƙi akwai kai akwai fuka cikin dama akwai fuka cikin hagu akwai tsakiya akwai kuma jela haka suke abin nan suke tafiya yadda tsarin su yi to shi wannan din da ya balle din shine shugaba kwamanda na kai jagora na gaba-gaba runduna na gaba sai suka ce masa ah, wane ta zo cikin rundunanmu kuma kai ne jagora na kai jagoran runduna? amma kuma kai ka balle ka bar mu ka biye masa an ta ji ita ma'ana amiran mukaddima wal ana tazhabu ila al-husayn yanzu ka koma mara husaini baya kala wai hakum sai yace musu eh Allah wadaranku wallahi na rantsa muku da Allah inni ukhayyiru nafsi bainal jannati wan nar eh ni na zaba wa kaina tsakanin aljanna ko wuta da in fada wuta in ce zan mara baya goyi bayan a yaƙi jikan manzan Allah in fada wuta to ni na zaba wa kaina aljanna wallahi la aktaru alal jannati wallahi ba zan zaɓi wani abu wani abu madadin aljanna ba walau kuɗi itu wa ukhrijtu ko da an yi gunduwa gunduwa da ni kuma aka kona ni wallahi ba zan taɓa zaɓan wani abu in bar aljanna ba ya kan Husaini da kashe Husaini wuta ne abinda kuke so in biye muku kenan ni kuma ba zan taɓa gani ina ji in ga da aljanna in jefa kaina cikin wuta ba بعد ذلك صلى الحسين الظهر والعصر من يوم الخميس bayan wannan duka tattauna da aka yi a zahar ta yi husaini ya jagorance su sallah wal asra la'asar ta yi ya jagorance abun ya faru yau alhamis ranar alhamis ne sallah bil fariƙai ne بجيش عبيد الله بن زياد وبالذي معه كما رندنا لسكا زو كشي شدين da su masu mara masa baya mutum ɗari ɗin nan duka shi ya jagorance su sallan kuma duk suka amince suka yi sallah a bayan shi suka gabatar da shi a sallar azahar suka gabatar da shi a sallar la'asa waɗancan ba za su ce ba za mu bi shi ba inda za a gane abin fitina wa kana qala lahum lokacin da lokacin sallan ya zo a zahar da al'asafin sai Husaini ya ce musu to ku ku je ku yi taku sallah ku ni mai muku sallah ku da kuka zo kashe ni mu kuma nan bangaren mu yi sallah yace minkum imamu? wa minna imam qalu gaba wa an rundunan suka ce la bal nusalli khalfaka za mu yi sallah bayan ka kai ne shugaban mu ba ka ka duba fa a sallah ke fa sallu khalfa al az-zuhra wal asra su suka haɗu suka yi sallah a bayan husayn sallaci zahar da la'asar falamma qaruba waqtul maghrib yayin da magariba lokacin magariba ya kusa ya gabato taqaddamu bi quyulihim nahwa al-husayn sai ga su kawai suka mako da dawakan su da rundunan su suka kasan ma husayn wa kana al-husayn muhtabiyan bi sayfihi husayn ya kasance yana dan jingine haka yana rike da takwabinsa falamma ra'ahum yayin da ya hange su wa kana kad nama dama ya dan yi bacci a wannan tsakanin kafin magariban ta yi kana sai af ma haza wannan abun nan jama'an nan da suke ganin sun tinkaro mu ba qalu innahum taqaddamu eh sun sun matso ne kanmu fakala sai ce musu mabiyansa shi Hussein izhabu ilaihim ku je ku waɗannan mutanen fakallimuhum ku tambaya musu don Allah wa qulu ku ce lahum ma za yuridun ku je ku tambaya musu me mutanen nan suke so ne me suke so ku tambaya musu fa zahaba 20 farisan sai mahaya da wakai mutum 20 sai suka tafi daga cikinsu akwai al-abbas bin ali bin abi talib akul Hussein shi dan uwan Hussein din da dan sayyidina Ali ba wai amma ba uwar su daya bane ba na Fatima bane ta haife fa kallamuhum suka yi tattauna da su runduna wa sa'aluhum suka tambaye su qalu me kuke so ne me kuke bukata قالوا إما أن ينزل على قصر عبيد الله بن زياد وإما أن يقاتل ko ya saukar da kanshi ya yi mu baya a washi ubaidu gwamnan kufa ko kuma ya yi shirin a yace shi kawai ƙalu to suka ce to mun ji abin da kuka faɗa amma ku jira ku dakata hatta bira aba abdullah har muje mu bawa wa husaini bayanin abin da kuka faɗa faraja'u ila al mutum 20 nan suka dawo wajen husayn radiyallahu anhu wa akhbaruhu suka bashi labarin abinda option zabin da mutanen nan suka bashi faqala sai husayn yace qulu lahu kuje ku faɗa musu, amhiluna hadhihi al-laila da Allah su ɗan dakata mana a wannan daren wa gadan gobe insha Allahu nukhbirukum za mu ba ku labarin matsayinmu hatta usalliya li rabbi ina son in samu dama in yi salloli wa ubangiji na in samu dama yin magariba da isha'i da asuba fa inni uhibbu an usalliya li rabbi tabaraka ta'ala ina so in amfani da wannan daren in yi salloli na ga ubangiji in yi qiyamul layl فبات ليلته تلك يصلي لله تبارك وتعالى suka yadda suka ɗan tsagaita suka ɗaga masa ƙafa, ya kwana wannan daren a gaba ɗaya. daren yana kalloli yana nafilfilu wa yastaghfiruhu yana neman gafaran Allah yana istighfari wa tabaraka wa ta'ala yayi ta roƙon Allah yayi ta addu'a yai ta addu'o'i yana roƙon Allah huwa shi husainin nan wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi ajma'i suka kwana sallar salloli da neman gafara waqatu ya yakin taffu sanata wahidin wa sittin a shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira kun ga wancan abun muka ce ya faru ranar alhamis ko fi sabahi yawmin jumu'ati da asubar ranar juma'a wayewan gari ranar juma'a shabbal kitalu sai yaki ya kaure bainal fariqaini tsakanin group don Allah ina mutum ɗari da biyu da kuma sojoji wajen dubu dubu kusan biyar ba mutum talatin ina aka ina balance yake sai yaji dai ya kaure tsakanin ɓangarori biyu wanda suke tare da Hussein da wancan sojoji lamma rafad al-Hussein yayin da Husaini yaki an yasta'fira li Ubaydillah ibn Ziyad wato ya zamanto cikin ursunoni kamammun yakin wannan uh, Ubayd ibn Ziyad wa kana al-kifatani idan muka duba wannan ma'aunin yawan sojojin wancan da yawan mabiyan Husaini ghaira ainihi. ba su yi menene da a not ba daidaito fara'a ashabul Hussein kawai mutum ɗari biyu ɗari ɗayan nan magoya bayan Hussein suka ga sojoji dubu biyar a kansu su kuma wajen ɗari mutum ɗari kacal fara'a ashabul Hussein yayin da mabiya masu goyon bayan Hussein suka ga annahum la taqata lahum bi hadzal jaysh ba za su ma iya komai tinkarar wannan rundunan ba fasara hammuhu wahid kawai sai ya zama to abinda suka yi deciding kawai abinda suka zaban marayuwansu almautu baina yadayi Husaini bin Ali su mutu dai suna masu kare Husaini kawai dan Ali amma ba haidun su yaki ba su yi shahada suna masu goyon bayansa fa asbahu yamutuna bayna yaday al duk wanda ya tasamma Husain da sara sai su kare sai su a sare su wannan ya mutu wannan ya mutu haka ai ta kashe su daya bayan daya alwahidu kilwal akhar shine daya bayan daya hatta fanau jami'an sai da suka kare gaba ɗayan su su mutum ɗarin nan walam yabqa minhum ahadun illa al-husayn bin ali sai zama to babu wanda ya rage a cikin su sai dai Husainu bin Aliyu nan kawai wa waladuhu da ɗansa Aliyu bin Husain jikan sayyidina Ali ke ɗansa shi ma a wannan lokacin kana mariban bai da lafiya muna fama da rashin lafiya a lokaci wa baqiya al-Husayn ba'da dhalika naharan tawilan bayan an kashe su din bayan asuba an yi sallan asuba din shi kenan aka kashe su sai ya zama to shi kadai to sai ya zama to shi kadai ya rage har ya kai wajen azahar duk wanda ya tasan masa zai sare shi ya kashe shi kai sai ya janye sai ya ta jinin jiki sai ya tsorata sai ya tsorata la yaqdumu alaihi ahadun hatta yarji'a duk wanda ya tinkare shi zai kashe shi sai kaga ya yi to da ya dawo me yasa duk wanda ya san masa zai tare shi sai ya dawo ya ja da baya kowa yana tsoro ne an yubtala bi qatli kar Allah jarrabe shi da wani bala'i idan ya kashe Hussein kowa abin da yake tsoro kenan kar abin fa ya zama to masa bala'i a ce ya kashe jikan manzon Allah dan na Fatima kowa abin da ke tsoratar da shi kenan to shi yasa bayan asuba din tar har ya ya zama to ya ya dade har wajen azhar shi ba a kashe shi duk wanda ta san masa sai abin nan sai ya ja da baya wastamarra a haka dai aka zauna ga shi ba su kashe shi ba su ba su tafi ba duk wanda ya san masa sai ya janye haka suka ci gaba hatta ja a shamiru bin zuljausan sai da wancan mugun bafadin da ya zuga gwamna ya ce a gama da shi din sai da ya zo Fasaha bin nasi sai ya ihu wa rundunansa ya yi ta zuga su ya yi ta harzuka su yana cewa wai hakum kai tonku faqilatkum ummahatukum kai uwanku ma sun yi asaran ku iyayenku mata sun yi asaran me kuke jira me kuke jira ne na bari shi ahitu bihi waqtuluhu ku zaga yake ku kace shi faja'u sai suka zo wa hasaruhu suka masa kawanya wa hasaru Husaina bin Ali suka zagaye shi suka masa kawanya fasara ya julu bainahum bi sai shi kuma yana yawo tsakiyar su in sun zagaye shi yana rike da takwabinsa radiyallahu an hatta katala minhum eh, man katala wa kana kasabu shi ma jarimi ne Husain duk wanda ya karo shi kawai a cikin su sai ya falle shi kawai ya kashe shi duk wanda ya karo shi ya yi yaƙi ya yi yaƙi ya yi bajinta kamar zaki shine kasabu'i walakin nan kasarata da aka ce to ka san sarkin yawa ya fi ne dalibu shaja'ata ta fi karfin mai jarintaka sarkin yawa ya fi sarkin karfi wa taha bihim shamiru samir da ya yi ta ihu wancan mutumin ya yi ta ziga su wai hakum Allah wajaranku ma za ta tanziru me kuke jira ne har yanzu ba ku kashe shi ba aqdimu maza ku ta san masa fataqaddamu ila al-husayn fataqaluhu nan ne suka ta san masa kawai shi ya gaji ya fafata da su ya fa ya gaji ya kashe su da yawa ya gaji to nan ne suka jiran masa fakataluhu suka kashe shi wallazi batara qatlal husayn ana cewa wanda ya kashe shi direct cikin su waɗannan runguna shine Sinan ibn Anas an-Nakhai Sinan dan Anas ba Nakhai wajazza ra'asahu ra'asahu ya yanka kanshi gaba ɗaya raba kanshi da gangan jikin shi ya cinje kanshi ya cire kanshi waɗansu suna ce shamiru din nan wannan mugun ba fade din nan shi ya zo bayan sun kace sai suka fille kanshi suka raba kanshi da gangan jiki qabbahum Allah Allah ubangi ya la'ance su ji mala addu'a to ba'da an qutila al-Husayn bayan an kashe Husayn humila ra'asahu sai aka ɗauki kan nan nasa ila ubaidillahi bil kufa aka kai wa shi wannan gwamnan kufa din aka kai masa kan Husaini فجعل ينكت فيه بقضيب كان معه يدخله في فمه da aka kawo masa kan Husaini aka ajiye yana da wata yar sanda haka sai rika cakan bakin Husaini haka da yar sanda yana cakan bakin haka yana cakan bakin haka da yar sanda sai ya shigar ya rika tasirin wulakar tashi din wa yaqulu yana ce in kana la hasana tagari yace ko da yake wannan fa mayaki ne mayaki ko da yake mayaki ne fa yana ta kan bakin shi fa kama anas bin malik sai sai anas bin malik bai iya tolerate bai iya jure ma wannan wulakancin da shi gwamnan yake wa Hussein ba yana ta kan bakin shi da sanda wa qala shi wallahi la usawwi annaka wallahi wani sai na bata ka laqad ra'aytu rasulallahi yuqabbilu mawdi'a qadibika min famihi wallahi inda kake caka da sandan nan kana caka da nufin wulakanci na ga manzon Allah karara yana tsubbatan wannan wajen a jikin Hussein kan nan nashi bakin nan nashi na ga manzon Allah ina tabbatar maka sai kai mummunan karshe qala yace law kuntu fi man qatala al da na kasance cikin na kasance cikin waɗanda suka kashe Hussain ta waɗanda suka kashe Hussain. thumma udkhiltu al-jannata Allah ya yi ikonsa ya yafe mana ya sanya ni a aljanna wallahi istahayaitu da zan ji kunya an amurra anan nabi unika haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna yana kallon fuska na ina kallon fuskar da ba zan iya gamuwa da manzon Allah yace da ina cikin wanda suka kashe ku kai Allah ya yafe mu ya tani aljanna wallahi ba zan iya haduwa da manzon Allah fuska da fuska a cikin aljanna ba saboda kunya to in je akan ni na kashe jikarsa Husaini da yake rike shi yake cewa ga matsayinsa wani malamin tarihi ne ya faɗi wannan man kutila al husaini min ahli baiti za a yi listin mana adadin wanda aka kashe tare da husain daga cikin ahalul baiti yan gidan sayidina Ali din yace kutila min abna'i Ali ibn Abi Talib ga ƴaƴan sayidina Ali da aka kashe a wannan ranar tare da husain kun ga na farko akwai al-Husainu nafsahu fi Husainin kansa an kashe shi akwai Ja'far ibn abi talib akwai ja'far ɗan husain ne amma uwarsu ba ɗaya bane ba ɓangaren na na fatima bane shi yasa ce babu fajikan manzo Allah ta ɓangaren na na fatima in ba ni ba to waɗannan da yake lissafa dukkan su ƴaƴan sayyidina ali amma ba ta waɗansu uwayen yace bayan shi husainin karan kansa akwai ja'far dan sayyidina ali sun kashe shi akwai abbas akwai abubakar akwai muhammad akwai usman wannan ƴaƴan tsakon shi sayyidina ali sun ga mutanen kufa duk suka kashe su ne ƴan shi'an da suke shawai su ahalin baiti sayyidina ali wa min abna'il husayn cikin ƴaƴan da shi husainin ya haifa da aka kashe a wannan ranar waɗannan mutanen akwai abdullah akwai Aliyu, akbar banda aliyu zainul abidin daga cikin ƴaƴan Hassan yayan shi Husaini din akwai Abdullah akwai Alƙasim akwai Abubakar wa min abna'i Aqil cikin ƴaƴan Aqilu wan Ali wan Sayyidina Ali akwai Ja'far akwai Abdullah akwai abdurrahman akwai abdullahi binu muslim binu aqil akwai muslim binu aqil kana qad kutila bil kufa duk a kufa aka kashe shi wa min auladi abdullahi binu ja'far akwai ƴaƴan abdullahi dan ja'far ƴaƴan babban ƴaƴan dan babban shi sayyidina ali akwai aunu akwai muhammad ku duba mala yace fa in total insu samaniyata ashara rajulan mutum goma sha takwas in ka haɗa yawansu kulluhum min ali baiti rasulillah dukkansu daga alu baitin manzon Allah ne da su wuciyar shi'an suke hankoron cewa su masoyan ahalul baiti ne kutilu fi hadhihi al-ma'araka an kashe su a wannan yakin da ghairul mutakafi'a wanda yakin da babu daidaito babu balance ta za a yi runduna dubu biyar ta ta sama mutum ɗari yace irhasatu maktalil Hussein hasashe hasashen da manzon Allah ya yi tuntuni na cewa za a kashe Husainin gashi nan an ummi salama ta daga ummu salama kana tace kana jibrilu inda nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana jibrilu ya kama manzo Allah sallallahu alaihi ziyara wal husainu ma'i sai ta ce husaini in ji in musalma husaini yana zaune tare da ni fa bakal husainu sai na ga husainu yana kuka Fa fatarattuhu ni kuma sai na kyale shi fa dakala ala nabi sai ya gudu ya shiga wajen manzon Allah ka san yaro yana kuka ya gudu ya je wajen kakan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah yana tare da Jibril fadana minan nabi sai ya zo kusa da manzon Allah shi Husain kenan yana kuka yana yaro faqala jibril sai jibril ya ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atuhibbuhu ya muhammad kana son wannan yaron ya muhammad faqala na'am sai manzon Allah haba so kai kai kware kuwa qala inna ummataka sataqtuluhu al ummanka za su kashe wa in ita araituka min turbatil ardi allati yuqtalu lubiha, in kaga dama daga nan zan nuna maka filin da ƙasa da turbayan filin da za a kashe shi din iyaha sai jibrilu bisa kuduran Allah da izin Allah sai ya jawo karbala din ya jawo shi kamar on TV screen ya nuna manzo Allah kararrai ce ga inda za a kashe shi sai yana yaro fa idan ardu sai ummu salma ta hega wani kasa an nuna manzo Allah wani fili yuqalu laha karbala ana kiran wajen karbala jibril ya jawo masa ya nuna masa tun lokacin ma bai yi ba kun ga irhafat wa an ummi salama ta kara ita ummu salma din ta kara da cewa sami'tul jinna ni na ji aljanu da kunne na in ji ummu salma tanu'u suna kuka alal husaini wato suna kuka bisa da shi sayyidina husaini lamma kutila lokacin da aka kashe shi hatta aljanu naji sun girgiza suna kuka ita ce taji taji wannan maganar ku duba fada'ilu sahaba za ku samu maganar ta wa amma ma ruya amma wata riwaya ta ƙarya ta 'yan shi'a ta ƙarya ta maƙaryata da suka ruwaito wai min annas fara sun tumfiru daman faran da aka kashe Husaini wai sama gaba ɗaya sai da ta zubo da ruwan jini sama gaba ɗaya sai hadiri ya ɗauro kawai sai ana ta zabga ruwa amma na jini duka jini wa annal jidura duk wani bango a ranar in ka zo jikin bango da aka same shi lutsikhat bil jima'i wai duk bangon kawai a shafe yake da jini duk wani bango a duniya ba wa inda aka kashe shi ba fa shi inda aka kashe shi ba a daji ne ai wa ma yurfa'u hajaru wai duk inda ka je ka daga dutse illa wa yujadu tahtahu damun wai sai ka ga jini a karkashin dutse aw ma yazbahuna jazuran illa fara kullu daman wai hatta raƙumi in suka yanka za su ci naman sai sun yanka sai su gane raƙumin gaba ɗaya yanar ta ya zamanto jini yake irin wannan tarihi da riwayoyi da saci faɗi da zuki kamalle da kanzon kurege kullu hazihi akazibun waɗannan dukkan su kararrayi ne kawai wa turahatun shirme ne wa laysa laha sanadun sahihun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi ne ya faɗa ran da za a kashe sun duk za a ga sama za ta zubo da ruwansa, amma duk jini duk dutsen da ka ɗaga jini ne a ƙarƙashin duk dabban da aka yanka za a kina mai aka gaba ɗaya ta zamo jini dabba duk wani bango da ka zo sai ka samu dukkan shi a caɓe da jini kawai saboda kashe Hussein da aka ina fata an gane ko sun ta abin da ake ta a ce yanda ake ce jini ya soyawa ya rufe ko ina shi ne ake so a kwaikwaya a nan a ce jinin Hussein ya kofare ko ina shi yasa kake gani ai suke fidda jinin na jini a jikin su ɗin su ta fararen kafi ta karan kansu suna zurfi za ku ji inda wannan abun ya samo origin ya ce waɗannan ba ku da wani tabbataccen inganci har zuwa ga manzon Allah aw ahadin mimman asara alhadisa babu wani ma da aka kashe Husaini a zamanin ma da ya ga wannan ma da zai ce maka ranar an ga sama ta zubo da jini babu ko an ga bango ko ina da jini wanda ya rayu a nan lokacin ma ba ma wanda ya faɗa wa innama hiya akazibun kawai kararrai ne tuskar wanda ake yawan ambatawa yan shi yan shi'a suke ambata mabiya domin su harzuka menene ta hanzuka mabiyan mabiyan shi'a wato kaman eh, su nuna sympathy al'awatsi su rika sympathizing da mutuwa da kashe shi da aka yi da makamantansu kawai su rika hanzuka shi a nuna lalle an zubar da an zubar da jini fa annabi ba a mai rotsa a uhudu ba jini ya zuba aka karya masa haƙuri shi sayidina alin da aka kashe shi don Allah wannan abun bai faru ba sai shi abin nan ne haka za ka ta ko irin wannan kisoshin in suka saurin shi in ka shi shi da matarika zubo da jini duk wani bango jini suka ja za su sa ila da ya husaini kai irin kisoshi masu kada tsida ina kai kaza ba dutsen da za ka daga ba jinin ba jinin husaini a nan babu kaza babu kaza akwai iya kukan ƙarya da kuma sun zuro jama'a su ta kuka su hayyar haka kawai na kullum su haka za ka ina fata an ga idan suna fada fuska fa idan suna ba da kisa da suka zagaye shi suka kashe shi a sai suka zagaye shi suka zaro takobi in ka ga kaifinsa da tsininsa wani irin tsari in nan ba tsoro ba tsoro Allah suka kasan masa wai suka sare shi sau arba'in suna daba mai haka za ka ji in suna ba da kisa ta ka bi sara ɗaya kawai mutum ya tafi amma sara arba'in don a nuna ka tsaba kiyayya Allah sarki bawan Allah ina ta ku ji tsoron Allah ni za ku sayar shi kan manzon Allah haka za a yi da wani irin murya ba ba sai ka ji kawai idon ka kai rabu muka yi kawai sai ka ji kan zuciyar ka da kan alsohli mai kawai muka yi to irin wannan ake dasa musu ya zubi aw riwayatun ko kuma riwayoyi ne kawai bi asani da munqati'a wanda ba su da wani isnadi chain eh tabbatacce mimman la yudrikul hadisa babu ma wanda ma aka ce ya ma riske wannan ranar babu shi cikin masu bada labari bai ma nan a ranar ba a ma yi shi a ranar wa an ibn abbas qala abdullahi dan abbas ya ruwaito ne hadisi duka dai ga hasashen da manzon Allah ya ta nunawa yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan abbas yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a mafarki fil manami a mafarki ina bacci binisfin nahar wato da tsakiyar rana ash'asa akbara na ga manzon Allah kura ta rufe shi da kanshi da ko ina kura ta bi gashi shi a cakuɗe a dudukule wa ma'ahu qaruratun yana rike da wata kwalba fiha damun akwai jini a cikin kwalba yantaqituhu yana tsintan jini waɗansu drop na jini yana sa a kwalbar ya matsa gaba ga wani tikun jini manzo Allah ya kwashe shi yana shi a kwalban yace na ga manzo Allah karar a mafarki a haka fa qultu sai qultu sai nace ya rasulullahi ma haza ya manzo Allah me wannan a hannunka ko me kace tsinka yace haza damul husain jinin husaini ne nake sawa a kwalban wa ashabihi da abokanansa wato waɗannan wanda suka bara masa baya kenan lam azal atba'uhu munzul yau munzul yau ko yace to ni kuma tunda na ji manzo Allah ya faɗa sai na ta bin ta bin Hussein din ina monitoring din shi ina mu domin manzo Allah in ya faɗi abu Bakar ya sai nayi ta monitoring sayyidina Hussein duk inda zai bi ina bin ina bin shi ina bin shi قال أمار راوي ذلك الحديث أمار wannan كون yace fa hafizna zalika sai muka kiyaye wannan maganar manzon Allah fa wajadnahu qutila zalika al-yawm sai muka samu yes an kashe shi exactly ran juma'a ran juma'a ne mafarki ya ga manzon Allah yana diba jinin Hussein ya tambaye shi wannan jinin Hussein ne sai muka yi ta muntirin muka ga eh ran da manzon Allah ya faɗa a ranan ne muka ga exactly ita ranar ne aka kashe Hussein saboda haka wancan mafarki yace wan nabiyyu yaqulu manzo Allah sallallahu kuma yana cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani wanda ya ganni da gaske a mafarki to tabbas ni din ne domin shaytan bai kama da ni shi kuma ibnu abbas ya fi kowa sanin manzon Allah ma ina fata an gane ko mu ne da mu a ganin manzon Allah ba in kai mafarkin shi dai zaka ce to Allah dai ya sa shi ne Allah dai ya sa shi ne dai malamai sun ba da alamomin da in kace kai mafarkin manzon Allah in suka tambaye ka kafa faɗa za su iya cewa shi ne ko ba shi bane in kai mafarkin manzon Allah kai ai wani na yi mafarkin manzon Allah ka tambaye ya ne wallahi ya sa wani shek mai kyau a ce a bari ma bari ma kawai zancen shek bai tako ba ina fata an gane ko ko ya sa hula dara mai kyau ya zo mun yace shi yace ba shi ma ina fata an gane ko ka ce a filin bol muka haɗu ina zaune muna kallon ƙwallo sai ga manzo Allah ya zo ya zauna ya ce bari ma kawa. sai an tambaye ka place da yanayi da mana da irin sutura ina fata an gane yana da jemu ka ce a a ce ajiye wannan mafarkin wani ibilishi ne can kawai ya rufe ya maka ya zo maka ko kuma in mutum ne da yake zuwa club yake mun je kawai muna cikin abin nan manzo Allah ya fito ana wai ya zo wai yana mai nasiha manzo Allah ba zai ma je maka kulo ba ko biya falo ko wurare dai na ta'asa na kaskanci na abin nan in kace kai mafarki wani ya zo maka manzo Allah irin waɗannan wuraren asali ma is known and void ba za a ma saurare ka ba amma in kace a rawani ya ne ya ce ah, a bakin mutum ya ce a ah, bari ma manzo Allah ba bakin fata kan duk fito fili da a ajiye, aje manzo Allah matsakaici ne amma in kace da rawani da gemu da riga da alkebba abubuwa na kamala ne kuma a lokacin yanzu mu a mafarki na idan da sallah ko ina zaune a masallaci ina karatun qur'ani to duk irin waɗannan wuraren inda za a ga manzon Allah ko kuma mun je jihadi muna fafata da kafirai sai manzo Allah ya kullo a wannan wajen eh duk irin waɗannan in wurare ne dai da ana iya da manzo Allah dama an saba da abin nan ka ce a filin kwallo ko muna sunuka ogan yan sunukan ne ya rikide maka yanzu yana yana yana yaudaran ka kawai da su to shi kuma kaga Abdullahi bin Abbas da ya rayu da manzon Allah suka tashi tare in yayi mafarkin shi yace maka na ga manzon Allah shi dama ai ya san shi ma kafin ya sai mu ne dai sai mun je mun nemi fatawa a maka tambaya insha Allahu ina jin za mu dakata a nan idan Allah ubangi ya kai mu gobe sai mu karasa kawai sai mu rufe karatun mu tashi a man katalar kusai waɗanne ne mutane the real people behind abin nan assassination na Hussein su waɗanne ne su suna danganta ce ahlus sunna suna cewa su menene makiyan shi ne So za mu ga asali wanda suka kashe su din ne dai su din ne dai gobe sai mu dan karasa wannan insha Allah tabaraka ta'ala sai mu tashi man katalal Hussein wannan gaba ce mai kyau bayan sallah in muka da sai mu da fresh su waɗanne ne haƙiƙanin wanda suka kashe Hussein sai mu tashi a wannan gaba da izinin Allah da fatan Allah ubangiji ya yarda da waɗannan sahaban sabon ya musu albarka Allah ubangiji ya haɗa mu da su wanda kuma suka musu wannan aika aikan ba mu ba su mun barranta ba mu ba su dama ba mu haɗu da su a duniya ba fa haka nan ma a lahiran ma kar mu san wannan shi ne a akwai dan uwa da yake bukatar addu'a matuka rasuwa ne ko da mahaifiya ne eh akwai mahaifin wani makwabcin mu anan malam Ja'far nan yana kariya road nan Allah ubangiji ya masa rasuwa muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta masa kyautata makwancinta ya haskaka masa mahaifi ne ko ya dafarta mishi jikan shi ya kyautata makwancinsa haskaka maka mu kuma Allah ubangiji ya samu kyautata karshen mu mujita da imani Allah ubangiji ya ya ba hakurin jure wannan rashi اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله واسع ونور قبره صل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين